Assalamu alaikum. So yadda mutum zai yi staking na Ramitano. Da farko dai abinda mutum zai fara yi shine zai shiga cikin wallet nashi. Ah, in ka shiga cikin wallet naka ah, ba exchange ba ita exchange na Ramitano ba wallet din da suka sa muka bude ah, ta bangaren Chrome namu kenan ko kuma browser dai duka dai ɗaya ne. Eh, wannan wallet din nake magana akai. So mutum ya shige shi wallet din kamar haka. sai ya zo sai ya wato ainihin danna wannan wurin receive nan haka. to in ka danna wannan wurin receive haka zai kawo ka page kamar wannan to sai mutum sai ya copy na wallet address shi wannan wurin sai ka danna wannan wurin copy to in ka danna wannan wurin copy sai ka fita daga cikin shi wallet din sai ka tafi kan ramitanon ka so yanzu bari mu tafi kan ramitanon mu um, so yanzu gashi mun shigo cikin ramitano exchanger namu so um, abinda za mu fara yi shine sai mu zo wurin wallet nan mu zo mu danna wurin wallet mun danna wurin wallet zai kawo mu uh, wato ainihin wurin remittance mu nan haka to abinda za mu yi tun da mun yi copying wallet address za mu tura coins da muke son za mu yi staking nashi ne na fata mutane sun fahimta coins in adadin coins da kake son zaka yi staking nashi shine zaka tura ta cikin wannan uh, wallet address inda kai coffee nashi na cikin wallet naka so abinda za mu yi yanzu abinda za mu yi shine za mu wato ainihin tura coins da muke son za mu yi staking sai mu danna wannan wurin withdraw mun danna wannan wurin withdraw zai buɗe mana peji namu kamar haka ah, so abinda za mu yi shine ah, nan wurin da mu saka ah, wallet address ɗin da muka ɗauko daga cikin wallet ɗin namu nan kuma sai mu saka adadin coins ɗin da ramitano da muke son za mu yi staking nasu a cikin wannan wallet ɗin to bari mu saka so ga yadda abun yake nan a nan wurin gashi nan mun saka wallet address namu da muka yi copy Eh, da kuma muna son za mu saka ranar guda ɗaya wannan misali ne ba wai na ce lalle dole sai eh, ranar guda ɗaya mutum zai saka ba kamar yadda mutane suka sani eh, adadin yawan ramitanon da kai kai staking adadin yawan kuma wato ainihin kyautar da zaka reward da zai dinga zaka dinga samu so da haka mutane sai su fahimta wannan misali ne nake so um, gashi nan na saka zan tura coins kwaya daya ga kuma wallet address na a sama ah, nan wurin mutum ko bai saka nan ba ma ba wani abin damuwa amma in ka saka ma ba abin damuwa bane nan in kana son zaka yi saving na wannan wallet address In ne in case ko da wani lokaci zaka ƙara turawa ba ruwanka da sai ka yi kofin din abun sura tana za su ajiye maka shi to mutum ya gama saka wannan to sai ya zo sai ya danna wurin wannan submit din nan so yanzu gashi nan mun gama saka bari mu danna wannan wurin submit to in ka danna wannan wurin submit din haka ah, remitano za su tambaye ka eh, lalle kana da tabbaci cewa kana son ka tura Uh, coins naka zuwa wannan wallet address din gashi nan suna tambaya na zan tura coins kwaya ɗaya zuwa wannan wallet address din sai in ce musu eh na yadda ga kuma charging da za su min nan sai in saka withdraw to na danna withdraw haka um, za su tambaye ni in saka wato ainihin eh, eh, authenticator so wannan wuri duk wanda bai yi connection na remittance da authenticator ba ba zai nuna masa wannan wurin ba zai nuna masa kawai cewa transaction da ya riga da eh, wato ainihin ya tafi to amma an kai connection nashi da authenticator so dole last time ka turo ma ka tura ka saka number authenticator saboda tsaro to yanzu abin da mutum zai yi shine zai sauka daga remittance sai ya shiga cikin authenticator sa sai ya je dauko wannan nambobi guda shidan nan wanda suke canja kansu duk bayan second ah, so sai mu je mu dauko shi bari mu je authenticator namu so yanzu gashi mun je authenticator mun dauko wannan numban sun ba mu gashi nan mun saka anan to mun saka sai mutum sai ya danna sai ya danna wannan wurin confirm din so mutum ya danna wannan wurin confirm din Uh, so zai nuna masa feji kamar haka cewa sun riga sun tura maka coins naka cikin wannan wallet address din naka gashi nan nan coins kwaya daya ga kuma uh, wallet address din nan sun riga da sun tura mana to yanzu abin da ya saurawa mutum shine sai ya koma cikin wancan wallet din nashin don ya je ya yi staking to yanzu bari mu koma wallet namu so um, gashi nan mun dawo wallet namu nan ga coins namu nan kwaya ɗaya sun saka mana to yanzu abin da ya saura mana mu yi staking don mutum ya tashi sai ya zo sai ya danna wannan wuri din layukan nan in ka danna zai buɗe maka peji kamar haka so ga wurin staking nan sai mutum sai ya danna wannan wurin staking kana dannawa zai kawo ka peji kamar haka to wa'annan abubuwan wannan su ne note da ake faɗa wannan su ne wato ainihin note validators kenan wanda zaka mutum zai yi staking Eh, a karkashin su to sai mutum sai ya duba sannan mutane su lura da adadin yawan mutanen da suka yi staking da kuma adadin eh, kyautan da ake samu commission din da ake samu so sai ka duba eh, wannan gashi nan sha biyar wannan na biyunsa gashi nan goma wannan sha ɗaya wannan sha hudu so um, sai ka duba mutum ya gani wannan ma gashi nan sha biyar wannan sha biyu wannan goma to sai mutum sai ya duba a ciki ya ga a cikin wa'annan validators wanne ne ya masa ransa ya kwanta da shi wanda zai yi staking nashi a karkashin sa sannan kuma ya duba wani eh, wannan commission da ake samu wani road din da ake samu shin ya masa percentage din ko bai masa ba mutum sai ya duba wannan choice ne na mutum so yanzu bari mu zabi guda ɗaya a ciki to in mutum duk wanda ka zaba a ƙarshe gashi na an rubuta staking a ƙasansa duk wanda ka zaba kawai da ka danna kansa ne Eh, duk wanda ka za zaka danna kansa ne na fata mutane sun fahimta so in ka danna wannan wurin staking ka yi wa wannan to kowanne a kasa dama gashi nan sun saka wurin staking to bari mu zaɓi guda ɗaya mu yi staking nashi muna dannawa zai kawo mu pejin namu kamar haka yana tambayan ka cewa ka saka adadin coins inda kake son za ka yi staking nashi so a nan wurin za ku gana saka 0.997 so wannan misali ne na wa mutane ba wai eh, na ce mutane su yi hakan ba no adadin yadda kake so hamsin dubu ko nawa kake da shi in kana son za ka saka amma abin da nake so mutane su sani shine eh, the more you invest the more you get the more you stake the more you get eh, yanayin yawan abin da ka ajiye yanayin abin da yawan abin da ka samu ina fata mu mutane sun maita sannan karancin abin da ka ajiye kuma karancin abin da za ka samu so a nan wurin sai ka zo sai ka saka adadin yawan ramitanonka da kake son za ka yi staking kana sakawa sai ka danna kan wannan wurin staking kana dannawa zai kawo kan nan page kamar haka gashi nan ka riga da ka yi staking akan wannan validator da ka zaba din ka riga da kai staking ashe nan sun nuna maka wurin staking ga coins mu nan kwaya ɗaya mun yi staking nashi to kai ma an kai haka zai nuna maka eh, so sannan abin da nake so mutane su sani abin zai dan kwana biyu tukunna kafin ya fara aiki yana fara aiki za ku gan shi wurin eh, wannan wurin active stake din nan aftistic to yana fara aiki za ka gan shi a wannan wato ainihin wurin nan eh, sannan mutum da ya dinga samun eh, wato ainihin reward nashi duk lokacin da ah, abun ya kasance so oh, yadda ake yin staking kenan eh, na ramichano